da mu fatan mu rayuwar ku ta inganta a gidan mazajen ku waɗanda ba su yi aure ba su da jin menene matsalolin aure kafin su shiga gidan mijinsu don idan mutum ya san larura ya san matsala to insha Allah Ala zai san zai iya warware ta idan ta kare shi don mutumin da ya hau hanya zai je wani gari aka ce masa ainihin wato wannan gari yana da hanya mara kyau to zai yi kokari insha Allah tabaraka ta'ala ya yi kokari da ya ya kiyaye ya yi lafiya akwai matsala ta rashin mu'amala mai kyau tsakanin ma'aurata na miki wannan saboda duk wanda zaki aure shi in baki aure ba ki tabbatar yana da kyakkyawan alaƙa da mutane yana da kyakkyawan mu'amala shi ne abinda bature ke cewa good relation kyakkyawan zamantakewa da mutane annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne afdalun nas shi ne khairun nas shi fi kowa falala kuma shi fi kowa alkhairi shi yasa ce afdalun nas wa khairun nas man taba li ahlihi mafi falala mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake kyautata wa iyalinsu kuma ya fifici mutane bi akhlaqihi wa a'malihi wa shama'ilihi al-karima ya zama ya fifici mutane da kyawun dabi'unsa da halayensa manya-manya wanda Allah ce kuna so in gaya muku wanda ya fi kowa kusanci da ni a cikin ƙwararren tashi a kiyama wanda zai zama yana jab da annabi yana kusa da manzan Allah sallallahu a kiyama a gidan aljanna kuna so in gaya muku waye wannan yace a hasinukum akhlaqa wadanda suka fi ku kyakkyawan dabi'a ya ka iya ina mata ya kamata ku zama halin ku yana da kyau dabi'a ku tana da kyau idan mace tana da hali mara kyau to duk kyan da take da shi na gangan jikinta bai da amfani za ta zama mai kyau ne irin na maciji kun ga maciji akwai kyau in ka zama ciji fatar jikinsa wani irin kada mai kyau har ma takalmi ake yi da shimfada ake da fatar jikin maciji saboda kyan an baya ya cikin maciji yake gaba ɗaya zaren maciji cikinsa guba ce a kwance yasa da ya sari mutum sai kashe shi to kada mace ta za ta zama ita mace ce tana da kyau a jiran halittar ta suna gudana ita kaza ita kaza amma kuma internally a ciki zuciyar ba kyau ita azabtar da maza ita azabtar da iyayenku ita azabtar da abokan zama halin ku zama bayan da daɗi gaskiya fi sabilillahi ba za ki zama kina kusa da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ku dole in za a zauna a samu nutsuwa da kwanciyar hankali dole sai an zauna da ku duk gida in babu mace mushkila ne dole sai da mace a gida duk darajar mutum da kimar mutum da matsayinsa ana ɗaga shi da an ce bai da mata take da an ce tash matsala ne ko yaya dole sai da mace to kun ga shi ku ya fi cancanta ku zama kuna da ne kuna da kyakkyawan ɗabi'a kuna da hali na kwai dan a so ku a ƙaunace ku a ji daɗin zama da ku har a yi wa Allah kuta a cikin gidan aljanna nan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin mutanen da an saba da su sun saba da mutane an saba da su sun saba da mutane kuma Allah ya ba da labari an tambaye shi ne abin da yake yawan shigar da mutane nan? ma aksar السبب الذي يدخل العبد الجنة لأنني أكثر الأسباب التي تدخل العبد الجنة mana sababi da yake shigar da bawan gidan aljanna da wuri da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a wanda yake jin tsoron Allah kuma yake da hali mai kyau wannan shine mai shiga aljanna da wuri kuma wanda ya kowa cancantan ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a shine matar aure da ake zuwa a zauna da ke ba yadda za a yi da ke mutum zai zauna da matarsa shekara saba'in tamanin ɗai kuma kullum kina makare da mutum in halin ki ba da kyau ba a daɗin zama da ke ba ko riga ce in mutum ya sayi ta yi tana da yawan zafi rabuwa yake rika ko mota ce mutum ya zaba ta masa ba tana yawan zuwa gareji tana yawan ba da mushkila rabuwa yake rika to ke yanzu an aure ki duk wanda fa ya zo ya yi aure wato yana nufin ya aure ki zai ta zama da ke ne har abada a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi tun kina da fasali har ki fita daga hayyacin shi haka ne mana yawan haihuwa yana rage mace ai yawa in ta yi ɗaya ta daɗa raguwa ta haifa ɗaya sai dai wanda ta lage tana ɗan ci abinci mai kyau in mijin yana kawowa kenan yawa mijin ma baya kawo wato kin ga wahala kan wahala kenan to ya zo ya haƙuri yake yanzu wani mutumin in kin gama tassa kika gan sai kike kai amma wani yana tsoron Allah saboda ni babu wani mamora a jikin ta Ta gama tsarewa kat gaba daya kawai tsoron Allah da tausayi da jin kai yasa ya ajiye ta da kin ga baki da hali mai kyau sai ki ci gaba da zama da su yanzu ma musamman yan mata yanzu masu su da wuri nan da nan suke tsufa kwarai kuwa san wani wata yariya budurwa ta ɗauki hankalinsa shekara biyu uku hudu biyar ta gama in ba mai kula da jiki ba ne ba sai ga an fara yake baki ne eh, haka ana gaza a cikin da kuma za ta gamgam da ita ba matsala bai sa kuke lalacewa da wuri matsala mushkila damuwa yawan fada da kishiya miji mai wahalar sha'ani ko uwar miji tana gana miki azaba ko ba mu cefane mai kyau duk yana kawo mashakin da matsaloli sai ki gama ta fara yankwanewa tana bushewa tana fita daga hayyacinta ina fata da mace kin ga wanda zai zauna da ke dole ki zauna ke da halin ki mai kyau ki zama mai haƙuri ki zama mai kai zuciya nesa ki zama mai mutunta manya ki zama mai darasta aure ki zama mai gaskiya ki zama mai riƙon amana kar ki zama mai shegin yawo kamar kaza ki ta yawo cafal cafal cafal cafal kullum zai kin kaga gidanki ne idan ran da kika gaba ta fita ba to makere ne kama ta ba ta da lafiya to akwai matan da wallahi tallahi kamar ta jiki ba ta iya zama a gida sai shegen ya wace ya wace da gulmace gulmace da kulle kulle da munafurce munafurce wanda wannan ba zai kai ku ko ina ba illa ya jefa ku cikin mashakin annabi ya ce ku zama kiyawa wanda ku kuma wanda ya fi kyau ya zama ya ɗabi'a mai kyau shi shine mace ta sa ake tsayawa a darji duk wanda zai aure yanzu mai hankali wanda ya san da yake yi sai ya nutsu ya karanta matan nan yarinya na ya karance ta sosai ya gwagwada ta ya saurari ta ya duba lamarinta don kare zai ɗebo kara da kiyashi duk wanda ya ɗauki kara ya ɗauko kiyashi to wallahi sai ya wullar da wannan kara in dai ka ɗauki kara a kanka kiyashi yana ɗauko maka kai a yana taɓa maka wuya duk ya biya yayi ne kai da ne ka ya za ka yi ka jefar da shi ka huda. ko mu ce ta kada kada riga to akwai matan da wallahi wallahi kamar kara da shi. kafin a aure ta ana ta so ana zauna bayan an aure ta kuma ta kama gashi ko masara ta bi ta samun sauki wani ya ce wallahi tallahi ni dai wallahi ni dai da ana iya raba mace gida biyu a sa wuka a datsa ta gida biyu ni kamtawa da a raba mai ita gida biyu wani ya daura a bar ta ishe da wallahi saboda bala'i ta ishe shi kai matsayawa fitina ya ce kawai rabin ma zan karɓa ne saboda zai shari'a ta ce zai a aure yanzu ke ya kamata ki zama kina da wannan sifa ke ya kamata ki zama kina da wannan ɗabi'a wallahi ba daidai ba ne ina fata ana fahimta an gaya mana a hadisi su ma maza wajibi ne su zama cikin kyawar ɗabi'a sai koyi da maza Allah namiji ya zama mai tausayi namiji ya zama mai kyauta namiji ya zama mai jin kai namiji ya zama mai farantawa kar ya zama mugu kar ya zama maketaci kar ya zama masharranci kar ya zama kullum shi ya fata matar da shi ne abin da yake jin daɗi ba a san namiji ya zama irin wannan wanda Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine wanda ya fi alheri wa iyalansa yace wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alkhairi da iyali na to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce idan ya shiga gidansa idan dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baitahu awwala ma da bihi a siwak abu na farko da annabi yake fara yin shi gida mai me yake aswaki sai goge mabakinsa wai saboda mai shi baya so ya shiga gidansa matarsa ta gan shi da wata gabanta ko yaya mm. annabi kuma jikinsa kullum turare ne shi yake sallallahu da wasallam Don haka ya zamanto idan ya zauna a wuri yayi gumi to guminsa ake tattarewa a zuba a cikin kwalba ko a zuba a cikin auduga ana ana tatsa ana shafawa shine turaren mutane kamar yadda ya je gidan a ummu sulaim rumaisa matar abu talhatar ansari wata babbar mace a madina ya kai mata ziyara har ya ci abinci ya huta ita babban mace ce manyan sabai masu suna zuwa gidanta yawa ya kwanta ya yi bacci gumi ya kama shi ya jiƙe sharkar saboda ba fanka ba ac ba ya kwandishan ba kala ba kaza da ya tashi ta ce sai na tattare shi na gunansa na tattare na zuba a kwalba na mai da shi turare a duniya ba turaren da yake mun kanshi irin turaren gumin annabi sallallahu alaihi wasallam da ki duba kula da haƙƙi in zai shiga gida sai goge bakinsa saboda matarsa in yi dariya ta da harjan haƙorinsa yanzu don allah mazajen ma suke wani in kin gan shi yadda ya san wato daga sha da ya fito ba yi da fasali kwata-kwata na gaskiya ne gaskiya ne shi ana yin wanka don mace ana yin kwalliya don mace abdullahi gina abbas kana yudni mukhala wa yattahidu amama al-mir'ah yana matso da kwalli ibnu abbas ai kun san ibnu abbas ko to dauko kwalli ya ajiye kusa da shi ya dauko madubi shine al-mir'ah ya saka kwalli a gidansa ya sa madubi ya duba ya ga yayi kyau ko bai kyau ba ibnu abbas aka tambaye shi me yasa kake haka yace inni uhibbu an atajammala li ahli ni ibn abbas ina so na rinka kwalliya da ado wa iyalina kama uhibbu min ahli an yatajammalu li kamar yadda nake son nema iyalina su rinka yi mun ado da kwalliya wannan abin yau maza suka bari da wasu daga cikin mata suka bari sai ka ga mutum ya tsane mace daga auren ka mace take ba sai ga mijinki ya tsane ki saboda kaza ma ce ke kazanta wasu a fili in kin gansu a waje gidan biki shine za ki gan cikin za baki sha'awa amma a gidanta wala ba ta ganuwa toilet ɗinta ba zai shigo ba kicin ɗinta Allah ya sawaye daddawa a can ga manja a nan ga wane ne ga kananzir ga omo ga wane ne ga kwanu da ake abinci ba wanke ba ga tsohon zamanin kwana uku da rabi ga waye ga tarkace ne ki ji kicin yana bugawa kicin fa yana iya yin wari kamar yadda ban ke yake wari ko ba ka bane yana yi saboda an hada tarkace miyar kuka ne wasu masifa ne wani tsohon wake ne yare ne wani wane ne tarkace ne rashin wanke wanke rashin tsafta amma yanzu inda aka ci gaba a zamani kicin wallahi yadda ka san ɗakin kwanciya hake ake kwanta da kicin durowa durowa ake wa kicin wurin gishiri daban wurin durowar magi daban durowar kaza daban frying daban cokali daban ludayin abin tukunya daban ga ruwa ga abin kayan wanki ga turare da ƙanshi da ake sawa kitchen daga zuwa idan ka zo za ka yi sha'awar abincin ba irin kitchen ɗinki ba sai kayan ƙuda da kwalara ba ɗaya ba ba biyu ba barkacin kin ga ta yana rage darajar mashi. Don an ce ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a to ku zama masu tsafta kuma dan duk kyawun ɗabi'ar ki idan baki da tsafta wallahi mai gidanki zai guje ki ƴaƴan ki ma sai sun guje ki da yawa mata ana kuka da su wajen rashin tsafta in kaga ta shiga ban ɗaki ta yi minti ashirin talatin tana shafe shafe goge goge to gidan yini za su je saboda ko kun fi son ku burge ƴan uwanku mata amma ba dai ku burge na shi to Abdullahi dan Abbas shi ina son matata ta rinƙa yi kuma ni ma ina idan mun dawo kan mazan abin shi ma dai ba kyau wata mata kike cewa wala duk da mai gidanta ya dawo yana sa takalmi kafa ciki in ya cire safarsa ya ajiye ta a falo ba a iya zama a falo saboda bala'i kin gane bala'in warin safar datti yi da yake maza ne kwa yi ya yi da zan dawo kan matan ma ai safa kawai ta ce wallahi in ya cire rigarsa ta ciki rigarsa in ya je in ya zo ya rasa rigarsa in kin zo kin wuce ta wurin za ki ɗauka wata daddawa ce ta dubu biyu da ɗari bakwai aka ajiye ta wurin tashi riga take saboda gumi da datti ku yi haƙuri mu gaya musu gaskiya ta su gyara wani aikin karfi yake yi wani tono yake yi wani aikin mai yake yi wani aikin jini yake yi wani aikin kura yake yi wani aikin kaza ba daidai ba bane namiji ya rinka zuwa gidansa da kafanta kuma wannan matar ta ce idan na tattare kayan na kai su wajen wanki irin inda ake tara kaya inda za a yi wanki idan ya zo wa gari zai sake fita sai ce ina rigo ta tafiya waya da mai da rigar tarbiya ta ce haba da Allah ta yi da tsani take yuki bai kina ba ni kudin omo ne don ki zoki don dauke riga waya ba ba shi kudin omo a da mai da rigar ta haka za su ta laƙi da shi ta ce wallahi haka za a da mai da rigar nan yana tashi yana doyi haka zai fita ta ce wannan mutumin mutum a gashi a ce shine mijinta a waje ai an ji kunya to akwai mazan da suna da wannan larurar to yaya mace za ta yi ta gyara mijinta kazani yana ajiye kayansa masu datti kafin ya farga kin watsa musu ruwa da sabulu da omo in ya zo yana magana ki ce ga a jike ki nemi almajiri ko wani ma'aikaci a wanke in ma yana kaiwa wanki to ke maza kawai ki aika mai wankin ba ya zo ya gama faɗa ki ce Allah baka haƙuri yana dawowa kafin ya komai kin zuba masa ruwansa a ban daki in lokacin zafi ne ruwan zafi da makilin ɗinsa da brush ɗinsa don da yawa maza sai an sa musu makilin da brush in ka bar shi zai iya wata biyu ma bai ɗora makilin da brush ba abin da ya dame shi to kin riga kin sa masa yana zuwa sai ki ce dan shiga ban daki yana zuwa zai ga komai sai biya wankan sa kin taimake shi amma abin namiji yana zama cikin ƙazanta ya kunyata shi a cikin abokanansa kuma ki kunyata a cikin kawayenki a ga wani mutum a ce wannan shi ne mijinki ai da kunya wani mutum in ka gan shi sai ka ce yanzu wannan haka yake kan gyara matarsa baki kawai gyara baki asuwaki na sunna da annabi ya ce a rinka shirin aswaki ana goge baki wanda Allah ya ce umirtu an astaka hatta adrada an umarce ni goge baki na har sai da na ji kamar zan cire haƙori na manzon Allah yana ki yana goge harshen sa ka annahu tahawwa hadisi Imam al-Bukhari da Muslim amma me gidan ki baya wani kokari kika idan ki gyara shi ga mutum bakin sa ya fita daga hayyacin sa kamar me wallahi wannan cutar da mata ne kuma cutar da iyali ne wani kuma zai zo turare ma ba da alaka da shi ya za a yi namiji ya rayu ba turare ai da zai ba da zai yi ba in dai ba da turare ko kudin aljihunsa ɗauki ki ɗan ware ki rinka sai masa turare yana bacci ki zara ki sai mai turare mai kyau in ya zo ki ɗan fesa mai daga ina ki shi Allah ya bar wa kansa sani daga ina aka samu turaren kin taimake shi akan ya zo ya je masallacin juma'a yana ɗoyi da wannan mushkila ce da take damun ma'aurata kenan na fara magana akan kyawar da kyautatawa da mutuntawa a cikin kyakkyawan ɗabi'a akwai abubuwan da mu a al'adar mahausa fulani mun san da su ana yin su yanzu da muna yara muna gani a iya ɗan shekarun mu za ka ga mace tana mutunta abubuwan mijinta kamar haka daidai da kwanan da mijinta yake cin abinci yana da daraja idanta ba za ki ga ta jefar da kwanan nan yara suna wasa da shi ko a ɗauki kwanan mai gida a zuba yara abinci ba amma matan yau ba haka ba ne yaron gida za a iya sa masa abinci a kwanan mai gida wannan ba daidai ba ne ko almajirin gida a sa masa abinci a kwanan mai gida ko ɗan aiki ko direba a sa masa abinci a kwanan mai gida duka allah ƙara kowa girma amma girmansa bai kai na mai gida ba a da kwanan mai gida lullube shi ake ko ba komai sai ga an sa masa tawo an sa masa ulu an lullube shi ko ba a zuba abinci ba a da matan da da tuma kasa ake sawa yanzu matan yanzu fa idan ya bude a ƙeƙashe suke sai rashin kunya kawai sai wanda aka ya zaba haka ba za a miƙo ma akwai wanda aka zo zuba mai abincin ma ina irin plate din nan na roba sai na roba kwanan almajirin nan da ya zo ce a bashi abincin sa nan ta zo ta tattara ta miƙa masa ina abincin ya ce ga shi nan Na cika cin mara ka tuba baka bayani ya zai in za ka cika ci in ba za ka ci ka bari to yanzu miji za ki gaya wa in za ka cika ci idan ba za ka ci ka bari yanzu a <laughs> Allah ya sauke da haka don Allah iyaye na mata a yi kokari a gyara wannan kun ga wannan abubuwan kuna ganin su yan ƙanana kanana wallahi su suke hana ku zaman lafiya a gidanku ku rinka samun mashaki ku rinka samun damuwa ku rinka samun larura hawan jini ya ta kama ku bacin rai ya ta damun ku a gidajen ku saboda akwai yan kananan abubuwan da ya kamata a ce kun kyautata kun gyara amma ba ku gyarawa ka mace ta kwari tana kulawa da mijinta akan abin da ya shafi kayayyakinsa na mu'amala na gida yanzu misalin soso da sabulu na mai gida soso da sabulun mai gida ba daidai ba ne mutum ya zo ya tarar da an tabo sosonsa da sabulunsa ana yi wa yaransa wanka ko da ku 'ya'yansa ne baki ki girmama shi ba watakila shi babban mutum ne akwai wasu cututtuka na fata a jikinsa kin zo kin yaba wa yaro karami mai karamin shekaru wanda yanzu yanzu cuta za ta penetrating da shiga jikinsa ba daidai ba ne kuma babu girmamawa da amfani da banɗakuna ga mai gida yana da toilet ɗinsa nasa ne private toilet ɗinsa amma an yi bakuwa ana shigan masa da shi ana shigan masa da ita ba daidai bane ki yi bakuwa ki kai ta banɗakin mai gidanki ba daidai bane ki yi bakuwa ki shimfiɗa ta a shimfiɗar mai gidanki manzo Allah ya haramta cewa mace bai halatta ba ta shimfiɗa wata akan shimfiɗar mai gidanta illa bi idanihi sai da izininsa waɗannan yana daga cikin kurakurai da kuke yi a gida ake samun mashakil ake samun damuwa kuma daga baya auren ku ga ya lalace saboda yan ƙananan abubuwa da ya kamata ku gyara ba ku gyara ba Allah gyara mana halin mu Allah samu cika da imani abu na uku shine ana samun muskila na taurin kai na wasu daga cikin mata ga mazajensu shine abin da laraba suke cewa al'inad taurarewa hanɗarewa wato da kin bin umarni da ɗaukan doka da oda ta miji jama'a aure da kuke ganin sa an gina shi ne akan ladabi da biyayya in miji yace ayi ayi in yace kar ayi yi a haƙura kuma wannan mijin dole ki masa da'a dole ki bi shi sai dai in ya umarce ki da saban Allah to shi shine a yau zamani ya sa wasu daga cikin mata idan su ya bude mijinsu bai isa ya ba su umarni su ba musamman ana nan ana yaɗawa mata wani tunani wai feminism a da mace miji bai isa ba a wajenta balma wani lokacin ƙoƙari ake a nuna mijin shine bawanta ba wai ita ce masa hidima ba daga duk wannan tunani da kuke ji ko littattafai da ake karanta muku ko wasu masu ra'ayi da suke cusa muku irin wannan ra'ayi wallahi ba inda za su kai ku illa su halakar da ku kuma su raba ku da zaman lafiya a gidajenku idan mace ta yi idan mace miji ya bata umarni mata kirki ita ce wacce ana bata umarni take bi khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amartaha a'ta'atka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika Yanzu Allah ya faɗa mace alheri a cikin mata ita ce wadda kana kallanta sai ka ji daɗi ka ji farin ciki yanzu dan Allah iyaye na mata haka kuke ke yanzu da mai gidanki ya ganki sai ya fara murmushi yana jin daɗi hankali a kwance ko ko in ya ganki sa faduwa yake akwai mutumin da yake wallahi da ya taho daga kasuwa idan zai zo gida yana biyo layin unguwarsu sa zai rinka sarawa saboda me bala'in da zai tara a gida me ya faru saboda karancin ladabi karancin girmamawa karancin biyayya akwai mutumin da ce, wallahi wallahi malam har duka na take nace duka yace duka kai kashi take bani sosai in nayi mata ba daidai ba yaya aka yi haka yace wallahi ta ga ina in kaunar ta ne wai shi wai ai dan soyayya ne wannan soyayya wannan soyayya Allah kiyaye mu da ita soyayya da zaka je sun koya maka shege duka ka tashi ka dawo a a a a kaga shi yake son ta ita ba ta son sa kenan yace zagi ko da wannan ba magana ina yin magana sai ce dala dan iska kawai ba ka zubbe min bakin ka amma kamar ba ce a a a to Allah baki hakuri shikenan da yawa akwai masu wannan mace ta buɗe baki ta ce wa mijinta ɗan iska ko ta zage shi zage iyayensa ana samu wannan akwai wanda ya zo fatawa ne yake yi min yana gaya mu wannan wallahi ni ban yarda ba ce min yayyo ai malam ma abin da ya ba daɗi dai me ya faru ya ce wallahi malam muna cikin musu da jayayya da ita kawai sai na ji hannu ta da ke ka aiki, wallahi sai ce na saurara ka ya kunna mun ashe ya yi rikodin tun da ta daman ta fara bala'i sai ya maza maza ya ɗauko wayar sa kamar zai yi kira ne haka ashe rikodin ke da saboda yana je wurin sarakai yana je wajen sulhu yana da hujja sai ya kunna mun kai din banza kai din wa kai yanzu in ban da larura ba samari na sun ɗari wallahi kawai ni na rasa ma meye ma dalilin da yasa na aure ka kawai dai iyaye an yi biyayya wa iyaye dan kada a samu matsala ta gama yaƙe shi ta gama watse shi ta gama zubar da shi ta nuna masa ma alfarma ta masa ta aure shi dan in mace ta rena namiji abinda take ga mace ta nuna masa alfarma ce ta yi masa ta aure shi wallahi kaza kaza kaza kaza sai fada sai waye da sauransu kawai sai na ji pop ya ce kaji duka ko na ce me faru ya ce wallahi duka na ce duka hannu ta kai masa sadaka yana ni kika da ni kika da an da ke kan sai in kara maka wallahi to wallahi za ki ga abin da zai same ki sai pop sai ta dada ƙara masa kubalo za ki karke da ki sake haka sai ta jera masa kullum an da ke shi ni za ki daga za ki ga abin da za ki gani sai ta dada ƙara mai to shi kenan za ki ga tashi hankali baya iya ɗaukar mataki wannan miji mai saukin sha'ani wata mata ta ce malam irin wannan shi ake so ka daka ka daka ka daka ba abin da zai faru wai irin sa fulawa shi ake so a lakwaikwaice shi Allah ya sawaki Allah ya sawaki shi yasa wani lokacin idan mutum bai ci sa'ar mata ba in dai bai dace da mata kwarai ba to akwai damuwa da haka anan gabar da nake so in gaya muku shine mata ku daina taurin kai wa mazajen ku ku rinka musu ladabi ku rinka musu biyayya sai dai in sun umarce ku da sabon Allah duk mijin da ya umarci matarsa da sabon Allah to kada ka kai masa da'a kamar misali mace tana azumin farilla miji ya zo ya ce yana neman ta sai ya karya mata azumi to kake masa da'a dan wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq kamar misalin namijin da ya zo ya nemi mace tana jinin al'ada tana jinin al'ada ya taho ya ce sai ya alaka da ita kada ke masa da'a saboda Allah ce fa ta zirin nisa a fil mahidi wala hunna ku kaura cewa mata in suna al'ada kar kusance su Allah ya hana ki ka ba za ki yi mijin ki da'a nan ba kamar namijin da yake luwadi da matarsa luwadi yana saduwa da ita ta dubura wannan ba a yi masa da'a kuma ba za a goyi bayan sa sabon Allah ne saboda zunubi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace uktubul fa'ila wal maf'ul bihi da wanda yayi da wanda aka yi da shi a kashe luwaɗi haramun ne shine Allah halakar da al'umma guda saboda wannan mummunan aiki kamar matar da mijinta ya zuga ta ta je ke rashin mutunci wa mahaifiyarsa saboda sun samu sabani karki ya take mata rashin mutunci kamar matar da mijinta ya ja ta saboda yana son ta ya zuga ta ya ce in kishi yake ta sake miki kaza ki ci mutuncin ta zaki iyayenta in ta kama maki ki ba ta kashi karki masa da'a dan ya umarci ki da saman Allah kamar misali matar da za ta fita mijinta ya ce kar ta saka hijabi kar ta rufe jikinta wai ai gadara shi mijinta ne ba za ki masa a ba suwa saboda ba shi kaɗai zai kanki ba idan kin fita sai dai abubuwa wanda shari'a ba ta yarda da su ba ba a goyon baya kamar misali miji ya rike mace lokacin sallah asubahi yayi ya rike ta hana ta tashi sallah asubahi shi ma bai kamata sai masa da'a ba a masa nasiha a gaya masa a'a ba shi da wannan hakkin in ne hakkin Allah ya zo to wannan shine na gaba kamar miji misalin mijin da zai ci matarsa ba za ta je makaranta ba shi ba a zuwa makaranta a gidansa ki yadda ke a wurin mijin da baya bari a je makaranta dan ku wallahi in kika mutu da jahilci in kika fada hannun mala'ika yana dukan ki ba ruwana karki yadda ke rayuwa cikin jahilci ki je makaranta ki ilimi sannan ana samun wani lokacin ainihin mace ta zama tana da irin wannan dabi'a na taurin kai ba ta biyayya malamai sun yi bincike suka ce wani lokacin koyi ne gadon uwa ne idan uwa ta zama mai taurin kai wa uban yarinya to yarinya tana koyi koyon uwarta galiba shi yasa aka ce daga cikin binciken da mutane za su yi idan za su yi aure ba wai don kaga yarinya a bakin titi kawai shikenan kana so ba a'a tura a bincika mata uwarta ya ciki shin uwarta tana bin mai gidanta uwarta tana taurin kai wa uban yarinya idan ka ga uwarta ba ta shiri da uban to ina ba ka shawara ka tsara gaba don ku in ba su a kai ma za ta zo ta maka wannan rashin hankalin saboda uwarta ta koya mata da haka idan aka samu yarinya wani lokacin ta ki zama aure ta ki ta yi biyayya to galiban ana samun matsala ne daga uwarta da ta koya mata shi yasa aka ce ku nuna wa 'ya'yanku alkhairi kada ku nuna musu sharri kuma ba a so a rinka faɗa da miji a gaban yara karki yadda duk yadda mai ki zai miki da zafin rai da fada da ya zo ya fara yi miki sai ki dan tashi ki miki kamar ruwa za ki kama sai ki shiga ɗaki wani yana mata bala'in sai ta tashi ta shiga ɗaki ni ba ki rashin mutunci ina miki fada za ki tashi ki shiga ɗaki ta ce ka zo cikin mana mai mu gama baiwar Allah ashe ita ba ta son ƴaƴanta su gani ne mai kunya ce kuma ba ta so ya kushi kuma zan saya ɓaci don mai gida wani lokacin zan saya na ɓaci ya zo ya ce mana yi a gaban yara musamman yan mata da sun fara girma za a cusa musu bakin ciki za a cusa musu ɓacin wata kuma da ta ga zai kai hannu shi kuma in ya kama faɗa in ya yi zafi ya yi zafi kamar tukunya ne in ta tafasa sai ta fara fitar ruwa to shi kuma duka yake da ya fara bala'i ya fara yi ta ga ya fara naɗa hannu zai kai mata kutubo ai sai ta lallaba ta ruga ta shiga ɗaki sai ya bi ta sai ta zura sakata ki buɗe ne ce wallahi in baki buɗe ba kaza kaza ta ce aya zan bude ka da ke ni sai ya zo bakin wando ya sa kansa a wando yana ta zage zage wai dai sai ta ji zagin da zai mata wato labaran da ake abubuwan da ke faruwa a cikin gidan aure wani lokacin ba na son faɗa saboda yan kananan yara yan matan nan kada wata ta je ta ce hawan jini ya kama ta kuma ina baki shawara duk lokacin da wani ya zo neman ki aure kika ga mafaɗaci ne mai yawan fada da yawan fushi to ki yi kokari ku rabu lafiya saboda wallahi ko ya aure ki zai ta bata miki lokaci ne kuma ita tayar miki da hankali wata mace ta bugu waya tana fatawa wallahi miji na mafadaci ne yana da bala'in fada dan abin da bai kai ya kawo ba sai ya fada in ya zo ya ga cokali an ajiye shi a wani guri sai ya zage zage in ya zo ya ga an ajiye omo ba inda za a je ba sai ya zage zage idan yaro ya wani abu sai ya zage zage idan aka masa laifi yara suka yi masa laifi sai ya dawo kan uwar ya huce yau mazan yau abin da suke yi wasu idan mace ta yi musu laifi idan yaron ta yi musu laifi sai su ce wallahi sai na saki uwarka ƙwarai kuwa haka suke ke baki san hawa ba su san sauka ba ɗanki ne masa laifi ko kuma yarki ce ta masa laifi sai ya dawo kanki kama muke bala'i to irin maza masu irin wannan dabi'a da zage-zage da yawan fada ina ba da shawara auren su makar a yi wanda ya je ya auri mai yaji irinsa akwai mata masu fada akwai mai yawan fushi wata wai ya zo hira zance wajen ta kullum a turkuni rai a baci haka ke ba kya dariya ne take haka nake <laughs> ita ba ta dariya to kin ga wannan wannan in mutum ya aure ke kai ta gida ai wanda ya daure saniya ban san fuskar saniya ba alama dariya a turkuni take kullum a motsi sai ne a gaba to kada mace ta zama mai irin wannan sifar wallahi muni yake tsara miki in kin fi kowa kyau a garin ku in dai kina da rashin sakin fuska ba ke sifanti da hadisin da manzo Allah ce khairu nisa iman idan nazarta ilaiha asarratka ba maji alherin mata ita ce kana ganin ta sai ta faranta maka rai ba mai yawan fushi ba ba mai yawan turfunewa ba ga mace ta zo ta zauna a gida yadda ka san bushara aka mace da mutuwa wallahi wasu ku ba su da kirki gaskiya ko a makaranta ma muna gane su ko a islamiyya muna gane su sai fada sai turbina ba alamar rahama a fuskarta haka wasu mazan suke haƙuri shi yasa da yawa daga cikin maza ba sa iya hira a gida yana dawa aiki da ya ce da rigarsa ya dan ci dan abin da kika masa sai ce bari dan fita in sha iska ga fa fanka a gidansa da AC wai sai ce zai je wai sha iska saboda ne da fankar da esin gidan wallahi gumi zai ke saboda bala'in da zaki masa ba sa iya zama da ku saboda ba ku da dariya ba ku da sakin fuska da haka mace mai dabara ita ce wacce ta iya hira da mijinta wacce take sakin fuska hakwaranta kullum suna waje a gaban mijinta tana ainihin wato rarrashinsa kuma tana yin murmushi ba wai bakin rai ba ku tambayi maza za su gaya muku wala duk lokacin da mutum ya dawo gida ya tarar da matarsa ranta a baki to kawai shi ma sai ya fara ɗaukar zafi bakin yi fushi ba to shi ma sai daga nan kina kuskurewa da kin baran masa da ruwansa na sha to za ki sha zagi kwana uku zai yana zagin ki akan wannan ruwan da kika zubar masa to ba wannan shine sababi ba baki da sakin fuska baki da yalwa wata tana da kishiyarta Allah ya jarabe ta irin wannan halin take da shi da wannan dabi'a mara kyau mijin ya gaji ya hada yan kudin sai je karo aure kun san daman yanzu ana iya ƙara aure saboda rashin halin mace mai kyau ana iya haƙuri ba za a ƙara aure ba in mutum ya ga matarsa ɗari bisa ɗari komai daidai ba ruwansa da ƙara wallahi ba zai ƙara ba tunda ai komai nomal tana masa komai mace ce mai kulawa mace ce mai mutunci mace ce mai sakin fuska mace ce mai dariya mace ce irin na na Aisha tana koyi da matan sahabbai da matan tabi'ai da sai je karo wata da ya je aurowa sai ya samu mai yawan dariya da shewa aka zo ga daki ga daki ita idan mai gidanta ya dawo ya zo ranar girkinta yadda ya san an yi mutuwa za a zo falo zaman kurabe ake yi ta zauna ce ta gumi ki gama cewar mijinta ya zo ta yi mai haka haba malama haba da Allah ba a zage ki ba ba a dake ki ba ba a miki komai ba kin ne. ta saka masa abinci a gaba ta sa shi a gaba ta yi mai tagumi ya yara lafiyar su galau me ya same su da za a tambaye su faɗa ne kuma abin yaya makaranta lafiya galau ai ka san na zuwa an ce ma ba na zuwa ne ha ke duk abin da aka tambaye ki ke faɗa yaya wance da ba lafiya ai ta riga ta wanke ai ka sani ba ka kika je ka gaishe ta ba duk abin da aka tambaye ta sai ta ba da an samu muna irin wannan mata ba za ta taɓa jin daɗin zama da miji ba kin ci sa'a ne ma mai haƙuri yake zaune da ke amma idan ya koma ɗakin ɗaya amaryar habba daman kafin ya zo ma gidanta za a je na bugawa da turare kawai turare ta bunka turare sun san daga cikin abin da ake yakan namiji sa masa turare ta sa turare ki ji gida yana ɗagawa kamar gidan maiduguri kamar shi allah ƙara albarka ku koyi da su Sai ji daɗi yana zuwa kafin ba abin da zai nema ga abincinsa ga ruwansa ga ainihin wurin zamansa ga kazaɗinsa komai an tanadar masa amma mutum ya dawo gidansa yana cewa ina abinci nan zan kawo ka jira mana ina ruwan wanke hannu wallahi na manta ta kawo abincin ba cokali sai ya kira a kamun cokali komai sai ya nema me amfanin ki a gidan shi ya je ya nemo ya kawo bai yi rowa ba ya kawo miki komai a wadace amma ke kuma yau dan abincin da zai ci a kula da shi ba za a yi masa ba wannan bawa Allah ita wannan kishiya sai ta rinka jin ana ta bani sunan shi ana ta cewa tsakaninsa da mai gidan wani lokacin har tafa take da faf an hada hannu an tafa sai ta kama kuka sai ba ce rai ni abin da ake mun a gidan nan wallahi ba zan yarda da shi ba nan gidan idan ka zo rinka a bace kaza kaza can kuma har ihu ake ana shewa ana kaza dan a bakanta mun rai dan a kaza ce a a a ke ce baki da sakin fuska ke ce baki da walwala ke ce baki da dariya ke ce baki da yanayi mai kyau da aka ku daina cutar da kanku akan irin wannan abubuwa abubuwa da abin da yake na kusa da ƙarshe saboda yanayi na lokaci wani lokacin ana samun matsala mace ta aure mijin da bai dace da ita ba adamu ta mar'a ma'a zawj a aure miji muzdawaji shi yasa wannan nasiha ina yin ta ga mutum biyu na farko iyaye ku yi ƙoƙari ku aura wa 'ya'yanku mazajen da suke so kuma suka dace da su yanzu wani zai zo yana mutunci da abokinsa kawai sai ya ɗauki 'yarsa ya ce ya ba shi 'yarsa saboda suna mutunci an magana ce ai abubakar ya ba wa manzan Allah na Aisha na'am na Aisha tana so kuma annabi annabi ne ba a kwatanta shi da wani yanzu kama ka matashiya ta tashi ai karatunta tana da ƙawayenta ka zo ka sai ta auri wani sai ta ce ba ta so sai ka ce in ba ta aure shi ba sai ka tsine mata albarka ba ma wai abokin uba ba a'a wani daban ma wanda ba abokin uba ba ko da bai fita a shekaru ko da ba sun samu bambanci a shekaru ba a'a ita mace tana da dabi'a tana zaben abin da take so ne kamar yadda ku kuna da high test duk wanda ya san mace ita mace kawai tana da high test ne Sau da yawa namiji zai je kasuwa ya zabo wani abu ya kawo sai ce da ba wannan kasa ba ai wancan ya fi kyau ai ke sa wasu sun fi ba wa mata dama su kasa abu da ke so to haka ma namiji nan mace kowace allah da yi ta tana da irin namijin da take so ta aura ba matsala ce ta wane yana da shi ko ba da shi ba a'a ɗabi'a ce yanayi ne to idan aka kuskura aka yi auren yarinya da mijin da ba ta so to wallahi azimu za a yi shekaru ba a jin daɗin auren akwai matar da ta kamun fatawa ta ce malayin shekara ta ashirin da ɗaya ina da ta budurwa ɗaya biyu suna jami'a ɗaya har ma za mu yi aurenta tun da nake ban taɓa jin daɗin zama da mai gidanmu ba ta ce wallahi na zauna ne don biyayya wa iyaye ba na son mutumin nan ba na son ta ba na ƙaunarsa amma na yi haƙuri haka yi ta haƙuri da ni ba ya jin daɗin zama da ni ina jin tsoron na mutu a cikin wannan yanayi ta ce wallahi iyaye na ba zan ce sun cutar da ni ba amma wallahi ba na jin daɗi malam ban san daɗin aure ba na ce tab lalle kina da haƙuri kin ga da namiji ne da zai iya taɓa haƙuri shekara ashirin da ɗaya zauna da mace da baya son da ba to a nan gurin ina ba ku shawara ku daina yi wa 'ya'yanku auren dole auren da ba sa so ko kuma 'ya'yan ku daina kawo mutanen banza ku ce su za ku aura dan malaman fikihu sun yi bayani akwai lokacin da mace yarinya bikira albikir ana iya mata tilas akwai yanayin da za a iya mata tilas ta aure wani yarinya ta je ta dauko dan luwadi ta ce shine mai gidan shi za ta aura yarinya ta je ta dauko barawo ta je ta dauko dan caca ko dan wuiwi ko mai neman mata suna soyayya da shi kudin shaye-shaye ta ce sai shi za ta aura to a nan gurin in iyayenta suka mata tilas suka hana ta ta aure shi ba saba Allah ba da haka kuma in kuna so a mutunta ku to ku rinka kawo mazajen kwarai duk wacce ta kawo miji ubanci yace bai yadda ba ko wacce ta ce ba ta yadda ba saboda illa kaza kaza to ki ba shi hakuri ki canja wani ko ki jira su baki nasu ko kuma ki jira Allah ya kawo miki dan haka wannan mata bata samu takayyu samun daidaituwa tsakaninta da mijinta ba har ta zauna shekara ashirin da wani abu ba ta zaman lafiya da shi kuma maza ku daina jaraba kuna mayata ku makale wa mace ba ta son ka ba ta so ka zama cingam ka zama makale mata mayan mata san ce ne kowa in ji da dr umar dokaji wallahi ba daidai bane ai duk macen da ka zo ta ce ba ta so ka ce lakum dinukum waliyadi kama gabanki ke danwa zinare ce ke to ko motar ka ce ta ce ba ta son ka ta motar miliyan ashirin ta kuskure ta yi magana ta ce ba ta son ka waye ka rabu da ita ba kai ta kasuwa ka karba kayan ka sauke kudin ka to akwai maza jarababbu wata ta gaya wa mai wanda zai aure ta ta ce wallahi idan ka aure ni ni ne ka ya ce duk a cikin soyayya ce kauna ce ya ce in kin kashe ni ma me ba sai dai a ce masoyiya ta kashe masoyinta ba wannan mayu mimi zan ce wannan jaraba Allah ya raba mu da ita ita mace in ba ta son mutum yanzu mata nawa suka kace su a Najeriya akwai wanda ta gaya mata ce wallahi ta gaya wa mijin ta ce wallahi sai na kashe ka sai na sa an kashe ka ka rabu da ni ba na son ka ta ce ba wai kai ba wanda ya ce yana son ka ma ba na son sa yace duka yace a ba komai ba komai leke <laughs> mata kera to kaga wannan ba daidai bane ba wasu Allah yana jarabar su ne da wasu matan fitina ce Allah kare mu gaba daya to saboda haka don Allah iyaye ku rinka hada mata da ƴan uwansu wanda suke so sannan kuma ke ina ba wara duk wanda ba kya son sa to ki hakura karki aure shi ko dai ki ɗayan biyu in iyaye sun sa baki ki gaya wa ki ta yi haƙuri bari ki auri mutumin nan ki masa ladabi da biyayya don iyayenki ki juya ki rikide kamar mutum ya zo yana shan kunu ba suga ko ko ba suga ya gaya wa kansa ai ai hakan ma ya fi daɗi ba suga ma ya fi daɗi kamar mutum a dama masa fura ba suga ku duba dai zaƙin fura da suga amma saboda babu sai ya gaya zuciyarsa shi ya fi son ma ba sigan ka sha din a haka gari to miji ma ana masa haka ba ka son sa ba ka son sa amma tunda iyaye suna son sai ka juya ka rikide ka rufe ido kawai kai ta mai da'a da biyayya kai din ka danne ka to wannan 'yan albarka kenan idan ku kin ga ba za ki iya haka ba to ina ki shawara maganin kar a yi kar a fara ki gaya wa iyayenki dan Allah ku yi min arziki kar ku aura min wani dan ku ba zan iya masa biyayya da zan samu aljanna ba duk mutum da ta auri mijin da ba ta so wallahi ba zai ji daɗin ta ba zai yi ta wahala ne akan ta za ta ta tara masa 'ya'ya ta ce wata ta ce ƴaƴan da muka haifa da ni da kai ma ban san ganin su saboda in na tuno da kai a cikin ƴaƴan nan sai in ji na tsane su gaba daya ita ba mace bata iya gaba ba bata iya bakiyayya shi yasa kada ku rinka matsanta musu wani ya ce wallahi tallahi ko mutuwar zaki sai kin aure shi ka daina haka uba bai kamata ya rinka wannan ba wata uwa ta gaya wa ɗanta wallahi in mutuwa zaki in sama za ta haɗu da ƙasa wallahi sai kin auruwa ne ke ɗin banza ba a nan na haife ki ba a nan aka yi kaza ita kuma ta ce wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu ni kuma ba zan aure shi ba kuma in na aure shi za ku ga tashi hankali shi ne za ku ga mace ta buga ta hau mota a neme ta sai a ji ta a nugu ta yi gaba saboda an ce za a aura mata wanda ba ta so ko ta tashi ta tafi gidan wani saurayin da shi take so ta ce ya kama mata gida ko ta tashi ta tafi gidan wata yatta ko ta je gidan wani abokin babanta ko ta gudu dan Allah wannan abubuwan da suke faruwa a zamani ku yi kokari ku gyara ku canja ku iyaye ku ƴaƴa mata ku zo da mutanen kirki da za su aure ku ku kuma iyaye ku daina ainihin yi wa 'ya'yanku aure na dole na tilas saboda duk matar da ta aure miji a dole in ba sa'a aka yi wallahi ba zai samu ladabi da biyayya a wajenta ba kuma ta zo ta fada cikin fushin Allah wata mata ta taba zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen sun aure da ita ga wani mutumin da bata so ta zo ta mai tambaya ta ce yaya kaza hakkin kaza an aurar da ni ne ga wanda bana so sai ta ce zan ci gaba da zaman auren nan ko za mu rabu annabi ya ce in kina so ki zauna in ba ki so kuma ku rabu ya so wake miki sai ta ce to na gode ta annabi ya tsere ta yace ya aka aka tace daman na zo ne dan in san shin mata suna da haƙƙi mace tana da choice ta zaɓi mijin da take so ko ko dai ba mu da haƙƙi sai wanda aka ci kuikuya mu aka miƙa mu zuwa gare shi wannan hadisi ne annabi ya faɗa da haka ku rinka shawara da 'ya'yanku ku daina barin 'ya'yanku ƙawayensu suna nasara su. yanzu matsalar ku kuma ta shine kina da yarinya ki budurwa amma gaba kuke da ita da yawa mun yi bincike sai ki ga yarinya budurwa ba ta shiri da uwarta me yake jawo haka wai ko tana da yara 'yan mata duk ba ta shiri da su kullum rai a ɓace ke dai sai dai ki zage ta ke dai ki sa ta aiki ki sa ta kaza yana da kyau ki sa ta aiki amma yaya zaki ki bari a samu bambanci tsakaninki da yarki budurwa dan haka in sun zo zaben saurayi ba sa neman shawarar ku ke da nakuda ke da daukan ciki ke da tofe-tofen yawo ke da birgima ke da wayo Allah ke da an zo an miki barka kin haife ta bayan ta girma ta zama wata baki isa ma ta nemi shawarar ki ba za ta nemi za ta nemi za ta nemi abokin rayuwarta amma wai ke uwarta wai baki da darajar da za ta zo ta shawara da ke sai dai ta je ta shawara da wata kawarta da suka hadu a SS2 ko wata kawarta da suka hada a S3, da wata kawarta da suka hada a wani gidan biki ko wata kawarta da suka hada a makotaka sai ta je ta gama shawara da kawarta shekara uku hudu biyar da yawa daga cikin 'yan mata bincike ya tabbatar mana sun fi karkata wajen kawayensu sama da karkata wajen iyayensu mata me yake ja wannan Na kan faɗa a wazi na ce wani lokacin mummunar mu'amala ta iyaye matan shi yasa 'ya'yansu suke guje musu wani lokacin kuma fanɗarar 'ya'yan rashin kirkin 'ya'yan zamani 'ya'yan facebook 'ya'yan whatsapp 'ya'yan twitter 'ya'yan tugo in ana tugo 'ya'yan tiktok 'ya'yan wacece wanda a nan suke ɗaukan ƙawaye suke ba su shawara wannan shi yasa sai su zama iyayen su mata ba su da daraja a su. wallahi ina gaya miki ko duk yar da ta me da uwarta ba mai daraja ba to ki sani zaki zo zaki aure zaki nakuda zaki haifi amace kuma kina gani wallahi za ta zo sai ta yake musamman yanzu da ake haihuwa da wuri yanzu yanzu na zaki tare yaya zaki ga bakin ciki da ɓacin rai yayin da kika ce yarki ta yi ta ita yi zaki shiga tashin hankali da damuwa yayin da yarki ta fandare miki uwarki tana raye za ta ga ana miki rashin mutunci ta ce abin da kika shuka ne kike girba da haka ku bi iyayenku ku yi musu ladabi ku yi musu biyayya ku kyautata musu ku mutunta musu da ƙarshe ina addu'a ta musamman ga wannan makaranta ta aljauda Allah ya sa mata albarka kuma Allah ya sa ta zama wato aljauda din kuma ina muku murna da Allah madaukin sarki wato yi muku arzikin samun wannan makaranta ga ta yar karama sai albarka kamar yadda a cikin mata ma akwai yan ƙananan sai albarka yawwa to Allah ya sa mata albarka Allah ya sa wannan makaranta ta ninka ta ninka ta ninka ta ninka a cikin ku akwai matan hajiyoyi akwai hajiyoyi su kansu akwai matan alhazawa akwai matan manyan mutane ina ganin yana daga cikin yi wa addinin Allah aiki makarantar da kike amfanuwa ki kwadaitar da mai gidanki ya zo ya fada lata kudaden da ake lissafa miki na zakka a gaban ki ake cire miliyan barkace ana cewa ki kawo list ya kamata ki sa da list din sunan makarantar ki addini bai zai yi ba sai an taimaka masa ga shi ku duba yadda dan adam ya taru a wurin nan amma ba wurin zama ga malamai masha Allah masu san Allah masana Allah da kuma matan alhasa tun da na shigo layin nan manya-manyan motoci nake gani saki yanzu wata motar ta da take hawa ya isa a ce irin wannan makarantar biyu daga ina ba ku shawara ku rinka kulla alaka makarantunku da mazajenku yanzu wani mai gidan duk abin da matarsa ta ce masa wallahi zai tsallaka ba zuwa zaki ki gaya masa ki ce masa ai ni dai a duniya ba abin da na fi so ba abin da na fi so ba abin da na fi so irin ka taimaki makarantar zai ce ki je ki gaya wa makarantar su nemo fili ko ina ne kamar na miliyan ɗari to me miliyan ɗari wani abu ne ba wani abu ne ba za su sai filin kuma za su gina to kin yi albarka kin samu dacewa ya'yanki za su samu tafi amma sai dai a ba ku soke ku soke ku soke ku zo mu ta zama da ku a cikin matsi a makaranta in an yi karatu sai Allahu akbar ki ta gabbara amma ba ku kawo taimako wa makaranta ku gina makaranta ku taimaki makaranta ku zama mata ku taimaka wa marayu da ke zuwa makaranta sannan ku taimaka tsarin gudanar da makaranta gaba daya Allah ba ku ikon makawa, Allah ya sa mu dace um, wannan ah, ana addu'a ta musamman a dangane da akwai ɗalibai da aka yayi lalle malam amal ya gayyace ni ina jin taron ɗaliban nan tubana na yi tafiya a ban samu zuwa ba sannan sun cancanta a musu addu'a roƙon musu Allah Allah sa musu albarka a iliminsu wanda ya ba da wannan wuri a filin wurin da ginin wurin gabaki ɗaya ba abin da za mu ce musu wallahi sai dai mu musu addu'a Allah ya yalwata musu Allah ya ƙara musu albarka ina nan aka ba da wannan guri kuma na san duk shige da fitan da aka yi ta na ƙoƙarin gina wannan guri da mai da aka yi ta ba abin da za mu ce muku sai dai mu ce Allah ya yawaita mana irin ku Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara wadata Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi Daliban wannan makaranta Allah ya albarkace su Allah ya kyautata musu Allah Ubangiji ya sa ku raya wannan makaranta da ilimi malaman kuma Allah ba su iko rike amana ta karantar da ku da yin haƙuri da ku da ɗora ku akan ilimi Allah sa a samu mahaddata alƙur'ani da suka fi malam amadin wanda suka ninninka shi cikin ɗalibai mata da maza gaba ɗaya muna muku murna kwarai da gaske a muna cikin karatu kwatsam sai ga ɗan uwana abokina kuma amini na shek dr umar dokaji ya kawo mana ziyara wannan wuri wannan makaranta dr umar dokaji dan uwa ne kuma aboki tare muka yi yawon makaranta da shi mana tare muka yi jami'ar madina duk wasu wahalalu da ɗalibi yake a makaranta to tare muka yi ya sha zuwa ɗaki na yunwa ta kama shi ya ce da allah dafa mana shinkafa da wake da yake ni ina son shinkafa da wake da kuma tuwo ya san inda muke zuwa muna sayan garin semolina a matiyar sha'ab ko <laughs> a wani babban shago kusa da jami'a shi wannan shi da ta'ubar ji wato <laughs> wato neman da allah ya masa wato ya iya tuka tuwo <laughs> ya guri sai ya ce wace waye kafiri yawa kafiri yawa wallahi kafiri yawa ya iya tuka to wallahi a yanzu haka ka yi haƙuri yau tun da Allah ya je hoka ka zo sai abin da Allah ya dake a yanzu haka ina tunowa a ɗakinsa wata tukunyarsa ta tuwo in ya tuka yanzu haka ina tunota mu zo mu jirki ce kai ya aka yi ka cinye tuwon nan ce kai ba za a cinye ba me yasa ba ka zo da wuri ba <laughs> ni kuma na da wata tukunya ta mai kyau duk a madina nake gaya muku wannan ai dan ku sani shi malami da ya karatu sai da sha wahala ina da wata lafiyayyar tukunya ta yana son tukunya ita wato tukunya ta wato da duka ne in na zo zan saka kaza ta a ciki in zuba shinkafa ta a ciki in saka kaza <laughs> saboda daman shi dalibi da baya son wahala kawai komai da magi da gishiri da man gida da komai kawai in aka zuba ta aka kirif aka rufa ta aka dora ta a gan sai mu kama fira sai dai ta di kururu kururu to ta gama ke wannan yana cikin waɗanda suke za su cinye mu abinci a ɗaki <laughs> shi da Ibrahim Disina shi ko wannan Ibrahim Disina da Ibrahim Disina shi ko wannan akwai kasala baya so ya dafa abinci sai dai ya zo sai sai ci sai dai ya zo ɗakin mai zo a shi zo sauka a nan ai da na zo da na yi bayani a kansa wala duk malaman nan duk da kuke ganin su duk duk an yi ta dafa dafan tuwo ga lokacin da muke zuwa matsam inda ake cin abinci ana yin ana idar da sallah dama mun haulayi mu je mu hulayi dukkan magaba da jami'ar mai hula kun san da mai hula shi ma ba za mu bar shi ba da shi muke layi yau gashi nan Allah yi abin da ya yi. na gaya muku wannan ne wallahi saboda raha kuma ku sani ba a karatu sai an wahala tafiyar kafa ne mun sha zuwa harami motar harami ta tafi ta bar mu ba mu da kuɗi ba kuɗi sai mutum ya taka daga nan jami'a zuwa jami'a akwai wahala wani lokacin mu kuma ɗalibai kafin mu je da matan mu su malam umar sun je da matan su a ce kai wannan juma'ar fa muna gidanka <laughs> ni fa wallahi kaza kai wallahi sai mun zo gidanka dole sai kayi girki ɗalibai sai mutum ashirin su zo su hada a gidan malam umar dokaci Allah ya saka wa Suwaiba mama Abdullahi Allah ba ta lada ai mun wani suwai Suwaiba kwarai da gaske umma Abdullahi Allah ya barki Allah jinjina miki Allah ya ƙara girma da matsayi kin fi karfin kowa trailer mai daukan motoci da yawa yawa Allah sa ki fi karfin Dr. Umar Dokar to ya ce wai ba amin ba wai haba da Allah ai da yayanta to yau ku gode wa Allah <laughs> Allah ya saka da alkhairi to dukan ku gaba ɗaya muna muku addu'a wato da suwaye ba wato da kishiyoyin suwaye ba gaba ɗaya na musu addu'a saboda kar malam ya koma gida yau ya samu matsala yawa duka gaba ɗaya duk na musu addu'a gaba ɗaya Allah ya muku albarka Allah saka muku alkhairi ta Umar Dokaji yana cikin manya-manyan malamai a Najeriya da muke karuwa da su wallahi muke amfanuwa da su kuma Allah ya albarka cikin maganganunsa Allah ubangiji ya kara masa lafiya da imani kuma abokin tafiya ne wannan makarantar makarantar ɗalibinsa ne amma ya bar abin da yake ya zo don ya shaida so muna fata Allah saka kama da umar da alkhairi da sauran ɗaliban ilimi malamai da suke bayana ba sai na faɗi sunan kowa ba na yi murna da wannan gayyata kuma Allah ya bada albarka Allah ya taimaka da Allah wannan maganar makaranta din da tuka tuwon mazuka da Allah kada a yanke a je a yada a duniya ku rufa mana asiri eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zan miƙa bututun magana wurin shi dr umar garba dokari to kun ji dai nasiha daga bakin malam da ƙarshe kuma ya cike mana da labarin su yadda suka yi gwagwarmaya a makaranta malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma fitar cikin zuriyan ku wanda za su yi irin waɗannan ayyukan sama da ayyukan da za ku yi Allah ya sa a mizani ne kyawun ayyuka za mu ba wa malam Umar ko da minti biyar ne da ya ce wani abu da godiya da fatan alkhairi wa malam ya gama wa bismillah rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah ina wata da hagu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya yi wa wannan gurin albarka tsakani da Allah idan Dr. Abdullahi yana magana akan mata wallahi ina samun karfin gwiwa da yawa kuma Allah ya sani a zuciyata yana yi ina duba lokaci ina cewa a zuciyata wannan bayanan muhimman ina ma sun karfe goma aka fara su wallahi na rantse muku da Allah ba dangarinsa ba